Tun a tsakiyar watan Disamban da ya gabata ne aka fara ganin alamomin annobar cutar murar tsuntsaye H5N1 ko kuma H5N1 a birnin Yamai da gundumar Buza ta shahartawa, inda ake hasashen wasu kajin da aka shigo da su daga Najeriya ne mafarin wannan al'amari da tuni ya haddasa mutuwar dubban kaji. Kamar yadda babban daraktan kiwon lafiyar dabbobi na ƙasa Dr. Abdu Isyako ya bayyana wa manema labarai. Wajen kaji dubu guda, an samu mace-mace a gudal, an ga samu kuma a basura cikin farin mai kashi dubu da biyar can buza wata kungiya mai zaman kanta ta ce ta tallafa ma masu karamin ƙarfi nan ne an ka sai wajen dubu biyar binciken mai ya ce muna ke wannan kashi daga kasar najeriya ga sayo su amma daga wannan kashi kusan dubu biyar cikin dubu goma sha kenan wajen dubu shida sun yi saura mun ce a dakata tunda ba za a kawo su kashe buna kashi duka a cikin karkara busa sun ka tashi wajen dubu bakwai kenan da dari ashirin kashin da ciwo kashe da kuma wanda an ka kashe. Masu gidajen kiwon tsuntsaye sun bayyana damuwa a game da bullar kwayar cutar ta H5N1 sakamakon ɗimbin asarar da wannan annoba ka iya janyo wa fannin da ke matsayin madogarar mutane da dama. Madam Sidibe Isufu ruketu Kalba na daga cikin masu kiwon tsuntsaye a nan Yamai. Wanga labari mu ba mu ji daɗin shi ba tun da ciwo ne da in ya shigo cikin garke yakan iya kashe maka dun tsuntsayenka. kenan abin da zani cewa bisa kan wanga ciwo mutane su tsare kansu da kawo sabbin tsuntsaye cikin nasu garke shi dai ne an riga kaihin da suke iya yi don saboda su kare kansu da wannan ciwo domin taka wannan masifa birki hukumomin kiwon lafiyar busashe sun fara daukan matakan gaggawa domin tabbatar da wannan ciwon ne cikin farm duk sauran kashi kashe akai tana cin ciwo ne mai iya shi zo ga dan adam kenan babu dama a ci a bar kaza guda da ba kashe ba cikin wannan tunda wasu ba yana musu cin kashi in za ka ci kashi ya kamata a ce in za a yanka a kare hannuwa a samu su wani gan ko wata leda bayan an kare yanka da jinin da kakan da hanjin ya kamata a yi rami a kone su ko a samu su sama abinda aka ce ma shofi wanke wuri wanda za a samu wani magani duka a wanke wuri desinfection wannan magani muna da shi mun ba ya mai mun ba ta yawanci sauran shagogi a yanzu dai hukumomi sun hana shigo da tsuntsaye daga ketare kamar yadda matakin ke shafar masu kasuwancin tsuntsaye daga wannan jiha zuwa waccan to amma yan rajin kare hakkin masaya irin su alhashi maman nuri na kungiyar adade sai wadata na ganin tsaurara matakai akan iyakoki ita ce hanya mafi a'ala irin tsuntsaye mafiwa da ake kawo sama musamman ma na kashi mafiwa ana kasu da kasashe na ketare kwai da muke ci mafiwa da kasashe na ƙetare ake ka su kuma wa'annan abubuwa su ne suke kawa kananan cututtuka kamar irin wannan gripe aviyar kinga da take wakana lokaci zuwa lokaci sama da tsuntsaye dubu ɗari ne suka mutu ko aka kashe a bara a Nijar sanadiyar annobar cutar murar tsuntsaye lamarin da ya haddasa wa masu gidajen kiwon tsuntsaye asarar ɗimbin kuɗaɗe ko da yake gwamnati ta biya diya ga waɗanda abin ya ritsa da su in ji babban darakta Dr. Abdu Isyako kamar yadda yanzu haka aka ɗauki matakin rage asara ga irin waɗannan mutane. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.